الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله تعالى يا يسري من هدوه a babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na daren juma'a wato ranar alhamis ɗaya ga watan jumada al'ula a shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a 23 ga watan goma a shekara ta da da 2025 a lissafin miladiya wannan shi shine zamanmu na 378 a karatun da muke a wannan littafi na umdatul ahkam ta malam shekul hafiz عبد ibn ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله kamar da muka saba insha Allah muka karanta nassin hadisin da muke kai wanda shine hadisi na farko kuma shine hadisi ɗaya kawai a cikin wannan babi babu shi shine hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma mun karanta shi a darasin da ya gabata yau sati uku kenan ko tsiran goma ga watan rabi'in al'akhir a ranar biyu ga watan oktoba sati uku daidai wani ashirin da daya mun samu yankewa ta sati biyu ba a yi karatu ba bayan karatun kuma mun shiga ma yustafadu min hadith muka karanta abinda malam abdullal basam ya ambata daga cikin abin da ya rige mana a wannan hadisin shine abubuwan da ya yi istinbatsi a ciki na sharuɗa na salami amma abin da ya shafi bayanin mai ake nufi da salami waɗanda dai suka halarci wancan darasi insha Allahu ba su manta ba insha Allah to karanta malam bismillah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله باب السلام الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلم في شيء فليسلم في شيء بكيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم مطلق عليه to wannan hadisi kamar da muka ji kuma muka tattauna a kansa malam ya kawo shi a nan saboda cika sharaɗinsa menene sharaɗin wannan littafi duk hadisan da Bukhari ya rawaito musulun ma ya rawaito wannan haduwar taso a kai shi ne sharaɗin shigar da shi a littafin haka wannan hadisin in ka je sahih bukhari yana nan in ka je sahih muslim yana nan shine hikimar da malam ya tara waɗannan hadisai kamar da dai kullum muke bayyana kuma ɗaliban ilimi duk sun san wannan ka'ida me dalilin da yasa nake ambata mana wannan saboda wannan ah, hadisi za mu ga guda ɗaya ne aka ambata a wannan babin kuma bayan shi ba wani to baya nufin babu wasu hadisan akan salami sai shi wannan kwaya yawwa yana da kyau mutum ya san haka sa akwai littattafai daga cikin abin da malaman hadisi suka tattara na fiƙihu wato a hadithul ahkam waɗanda ba su sharɗanta irin wannan sharaɗin da malam abdulgani ya sharɗanta a littafin littafinsa cewa abin da bukari da musulmi kai suka mutu in ka koma waɗanda. kamar irin su bulugul marami sai ka ya kawo maka har wanda suke cikin kutubun sunan da su almasalid ko musamman dai musnad na imam ahmad kamar da shi ah, malam ibn hajar al-asqalani a muqaddimarsa ya ambata waɗanda yake ruwato waɗannan hadisai daga gare su kawai zama daga musnad na imam ahmad ko ya ruwato daga al'imamu bukhari ko muslim ko abu dawud ko turmidi ko annasa'i ko ibn maja hakanan za ka samu a cikin sauran masadir na hadisi idan eh, haka karka ga wannan hadisin na ibn abbas shi kadai ka ɗauka babu wani hadisin a wannan babi shi yasa na so in karanto mana wani hadisin daban don mu samu fa'ida daga gare shi wanda al'imamun bukhari ne ya ruwato shi kadai musulun bai ruwato shi ba wanda ya fi wannan fitowa dangane da abin da ya shafi a shi salamin ka fahimci ma ya ake yinsa insha Allah zan karanta shi amma wannan babban abin da ke cikinsa kuma shi sa ka ga malam ya mai da hankali akan batsin sharuɗa daga cikinsa saboda dama abin da manzan Allah salama ya so ambata a ciki shine sharuɗa tunda cewa yi a kadima rasulullahi salama shi ibn abbas ya faɗi radiyallahu anhuma kadima rasulullahi sallallahu alaihi al-madinata wa hum yuslifuna fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ne ma'anar ya zo madina lokacin hijira ya baro makka ya dawo madina da zama wa hum alhali ya same su yuslifuna suna yin salami ko salafi ana ce masa salam ana ce masa salaf kamar da muka manta ba mun yi magana ah, yusamma salaman لتسليم الثمن لتقديم وتسليم الثمن على السلعة saboda kafin a karɓi abin har an ba da kuɗin shi wani abu za a saya amma abin za a sayan an gabatar da kuɗinsa tun kafin lokacin da za a kawo abin sayan ga taslimi shi sa salaf yawwa ana kiransa kuma salaf saboda shi ma menene ana wato gabatar da shi ma taqdimin ne domin dama asalin me ma'anar salaf man taqaddama yawwa shi ma saboda gabatar da farashi akan shi as ana fahimta da haka da salami da salafi da abu ɗaya an fahimci abin yawwa to sai shi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo Madina ya samu mutane suna yin wannan salam istimari dangane da 'ya'yan itace kayan amfanin gona da makamantansu as-sanata was-sanataini was-salat mutum ya gabatar da kuɗi ya bai wa manomi ya ce ga wannan kuɗin ina son in kaka'ar baɗi waccan ta zo shekara biyu nan gaba ba baɗi ba to ka kawo min buhu uku na kaza ko dabino ko alkama ko makamancinsu za mu yi shi a kan farashi kaza sai ɗauki kuɗin yanzu sai ya bashi shi kuma manomi duk yadda zai yi zai tafi zai je nemo wannan abu in lokaci ya yi ai lokaci ya yi ba yanzu ba in lokacin ya yi ma'ana shekara biyu ta zo duk inda zai nemo buhu uku na alkaman nan ko da biyu to sai kawo wannan mutum ko ya farashinsa suke an gane ya halatta a yi wannan ciniki annabi sallallahu alaihi ya samu ana yi bai hana ba dan ya zama mai istisna'i ne hali ne na exception daga asalin abin da annabi sallallahu alaihi ya hana na cewa kar ka sai da abin da baya tare da kai asali ne cewa duk abin da baya nan to haramun ka ce na kulla ciniki kaza na sayar maka shi an fahimta to amma saboda bukata irin yadda aka halatta a raya saboda bukatar abinci ko ga rutsab lokacinsa ya zo kuma mutum yana da busasshen dabino yana bukatar ya ba da busasshen a bashi ɗanye equality da aka sharɗanta tsakanin abin da za a bayar da abin da za a karɓa sai aka ba da dama aka yafe saboda kallon bukata domin in kana da kana son ɗanye za ka ba da busasshe to busasshen nan ya fi ɗanyen da an bar ɗanyen ya bushe in kwano ɗaya ne shi wannan ɗanyen to ba zai kai kwano ɗaya na busasshe ba domin da an bashi ya bushe ƙila rabi ƙila kuma da kwata mun fahimci abu kunga wannan bambancin da ke tsakanin busasshe da tsanye to amma kai wanda kake kana da busasshen kana da kwaɗayin wannan rutsaf ɗin kuma a cikin kaka asa ake gashi ana ta zubo da shi kuma ba ka da kuɗin saya sai aka halatta maka ka ba da busasshen ka karɓi wannan ɗanye wannan shi ake cewa mene a raya annabi sallallahu alaihi ya kalli buƙatar mutane ne sai aka halatta shi to haka a nan shi kuma haramun ne abinda ba ka da shi ko baya nan tare da kai ka kulla ciniki ka sai da shi an fahimta? yawwa to amma in bukata ta tashi kamar ta manoma a lokacin da suke noma za su zo bukatar taki za su zo bukatar aikin gona da sauransu kuma sun nemi kuɗi sun rasa to sai wani ya ce musu ga kuɗi zan baka ka yi bukatar ka da kuɗin yanzu amma abin da za ka dawo min da shi ba kuɗi ba ne sai ka yi nomanka ba ma na baɗi nake so ba sai baɗi waccan sai ka kawo min buhu kaza na wannan abin da suke noma kun fahimci wannan abu wannan shi ake cewa ne salami yawwa to wannan salam ya halatta a yi shi a kayan abinci ya halatta a yi shi ba a kayan abinci wani abu ko a motoci babura da sauransu ka ce wa mutum ga kudin mota ta ina son a sayo min mota yanzu kudin duk abin da ka yi da shi ka yi amma yana nan liability ne a kanka shi ne ake kira zimma yawwa zimma ina shi ma nan liability ne da ya hau kanka nan da wata biyar ko shida in hmm, wannan shine agreement din naku ka kawo mota sunanta kaza a shekara kaza mai launi kaza mai kaza mai kaza duk ku rubuta a rubuce dau kofi ka dau kofi sai ka dau kuɗi su kutum sai ka bashi yadda ya je da kuɗi ba ruwanka zai shigar da shi a kasuwancinsa na sai da motoci zai shiga ma wani kasuwancin daban amma in ya tashi mai zai kawo ma mota ba kuɗinka zai dawo maka da shi to wannan abun buƙatar yau da kullum da kuma dalilin sauƙaƙe wa mutane samun capital shi ya halatta shi wannan shi ma menene exception ne a halin sai da abin da baya nan saboda buƙata irin yadda aka samu wancan exception a cikin abin da ya shafi abinci saboda buƙatar abinci sha Allah kun fahimci abu na'am i sautu idan aka sashi akan tsarin sharaɗinsa ke eh, kama mutum kuɗi ya je ya siyo ma kaza ke eh, amma akwai bambanci tsakanin sautu da salami sautu aike ne aike ne aminci ne ya sa ka da Allah kasuwa yanzu ka siyo min kaza da yana tafiya aka yi hatsari kuɗin ya ɓata saboda amincin da ke tsakaninku ba za a tuhume shi ba ba abin nan amma shi sallame abin da ka ce a kawo maka yana nan fi dimmati shi saboda ciniki ne sayarwa ce yawa abin baya da shi ba zuwa zai kasuwa sai ya kawo maka sunansa ba a'a cinikinsa ne har kaskace don haka ka ba shi kuɗi ba yanzu zai kawo maka ba saboda buƙatar kuɗin ne yanzu shi yake da ita zai kashe zai kafitan zai sa a wani wuri ya injectin amma lokaci kaza zai kawo maka wannan abu kaga sautu ko ba haka yake ba sautu sunansa aike ko yawwa to a sautu in ka aiki mutum ko kuɗi ya faɗi ko menene zai dawo maka da kuɗi shi ko wannan kaga ba kuɗi zai kawo maka wancan ba lalle ya dawo maka da kuɗi ba tunda aikensa kai dan aike ne kamar ka aiki ɗanka ne ya je kasuwa ya sayo kaza in kuɗin ya faɗi ba zancen sai an lissafa sai ya biya ka amana ce a amana wannan babu sai idan ya tabbata mutum ya yi sakaci amma shi salami fizzin mace liability ne aka ɗora wa shi ne sayarwa sayarwa dama yake ba zuwa zai yi sayo na wani ba insha Allah kun gane abu ƙuda idan ta cika sharuɗin salamin yauwa don in ka ce oda misali ka ba da a sayo ma kaza hmm? idan irin wannan tsarin aka bi misali don ko kalmar odar ana amfani da ita su ɗan kasuwa in sun ce oda mai suke nufi hmm? ka nufi tambaya eh eh zai Um, lokacin ba lallai yana mm. ma mm. mm. zai iya shiga cikin wannan tunda abin da yake dilin da shi ne yawwa kawai zai ce ina son shadda yar kaza yar kaza yar kaza mai launi kaza guda kaza mai launi kaza ma guda kaza sai a haɗa min da yar kaza da atamfofi guda kaza nan da wata shida ga kuɗinsu to wannan shi ne salari idan ya karɓa zai shigar da shi cikin business ɗinsa amma lokaci idan ya yi abin nan da aka lissafa aka rubuta to haka zai kawo shi ya sa ka ga malamai suka yi batsin wannan hukuncin daga ayatul mudayana ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu saboda maganar ila ajalin musamman saboda shi sharaɗin maganar sallami ba take ake yin sa ba dama ka'idarsa ya zama mu'ajjala eh Gida akwai saɓani a wannan tsakanin hanafiya da jumhurin malamai akan wannan matsalar kamar da muka tattauna wancan zama kun gane da yanzu salami yau wa alaikum salam Mm. Mm. Yeah. shi ne mai ba da kudin shi ne ke bukata ya halatta ya halatta ya yi kyau tambayarsa ta yi kyau za ka ƙara fito mana da wata surar da duk za a fahimci abu daidai ne sawa'un maslahar ko mai ba da kudin ne yake da ita ko kuma shi wancan mai kawo kayan shi ne yake da ita bukatan in akwai ta ya halatta shine salabi sharaɗin da ya kamar da zamu zo mu ji in dai yanzu za a ba da kuɗi kaya kuma sai nan gaba to shi ake ce masalami shi kuma sannan shi mai kawo kaya nauyi duk a kansa yake yawwa in kuɗi ya ɓata nasa ne ya ɓata an fahimci abin yawwa tun farko daga ran da ya karɓi kuɗin in aka gama sa hannu kuɗin yana ɓata a kan hanya to baki kawai kaya zai kawo ba zanjan dala ta karu dala ta duk wannan babu amma inda sautu ne na malam ka aike shi sai ka ce je kasuwa ka siyo min kaza yana fita daga gidanka sai kudin ya faɗi to kan ya faɗi sai ku daidaita in babu abin nan na'am na'am a'a ba za su sai a cika musu komai ba su suka karba tun farko yau don haka shi yasa duk wanda ya ga zai fada ciki kada ya karba Yawwa, eh, a yi kuma sannan shi kansa wanda yake son shinkafar kada ya yi abin da dama can niyarsa cuta ya ba da kuɗi ƙasa ya san abin nan gaba zai iya tashi su samu farashi da za su daidaita a tsakani wanda cutuwar ba za ta yawa ba Yawwa. dama malamai sun halatta wannan da sharaɗin cuta ba ta bayyana ba duk wani abu da ake in cuta ta bayyana wani na cutar wani to sai a yi maganin cutar a dakata to sai ce faƙala annabi sallallahu alaihi ya ce man aslafa fi shay'in duk wanda ya cinikin salami yawwa fi shay'in a wani abu to kun ga wannan shay'in ɗin shi ma dalili ne akan umumin ma yusal ma yatimmu kalamu fihi yawa za a iya yi a kayan gona za a iya yi a mota babur da sauransu tunda yace fi shay'in yawwa wal yuslif fi kaylin ma'lumin Yawa wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin to ga sharadi ya zama a yi shi akan awu na kwano sananne yau kwano goma to kwano goma a rubuta a tabbatar a faɗi abin kowa ya sani wa waznin ma'alumin ko nauyi ne kilo talatin kilo ashirin shi ma a san shi ila ajalin ma'alumin kuma ya zama ajali an san shi to shine a darasin mu wancan muka kara da birai ko da kuma adadi yawwa idan abin da ake auna shi da birai ne shine yadi to shi ma san yadi nawa ne yawwa in kuma mai ake cewa tsinki ne da an an san eh, abin nan yadi nawa ne a ciki yawwa shi ma sai a ce shadda ce yar kaza wanda yake bandir muke cewa shi ma ko yawwa bandir kaza to kaga shi ma sanannen ma'auni ne yawwa tunda an san akwai mai yadi biyar akwai mai yadi goma to sai a ce mai yadi goma nan ko in turmin a tamfa cikakken turmi yawwa to duk a faɗa ƙuruƙuru shine ma'ana ya zama ma'alumin babu cutarwa to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata a wannan hadisin da na nace zan ambata mana dan fa'ida da al-Imam bukhari ya ruwaito shi Muslim bai ruwaito ba saboda fa'ida kuma mu ji yadda abin ya bayyana a ƙuruƙuru a cikinsa al-Imam bukhari ya ruwaito an Muhammad ibn Abdul Mujalid قال ya ce ba a sami abdullahi ibn shaddadi abdullahi ibn shaddad ba abu burdata da shi da abu burda sun aike ne ila abdullahi ibn abi aufa zuwa wurin abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhuma faƙala sai suka ce salhu je ka tambayo mana shi abdullahi ibn abi aufa hal kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahdin nabi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fi himqati suna yin salami a alkama kaga tambayar kenan suna yi yawwa qala abdullahi sai abdullahi yace kunna nuslimu nuslifu ta ahli sham mukan yi salami da manoman mutanen sham bi ana nufin manoman ƙauye yawwa yawwa su waɗannan mutanen ƙauye na sham manomansu mukan yi salami da su fil himfaci wa sha'iri wa zaiti muna yi a alkama da sha'iri ita ma nau'i ne na alkama wa zaiti da kuma mai fi kailin ma'alumi mukan yi bayanin awu sananne na kwano ila ajalin ma'alumin kuma a ambaci ajalin da za a kawo kayan ƙuntu sai na ce ila man kana asluhu inda ho kuna yi ne tare da wanda ila man kana asluhu inda ho ma'ana tare da wanda dama shi wannan kayan nasa ne yana da su yawwa mai noma abin ne kuke hulɗar da shi ya kawo muku shi a haka ana fahimta ƙala sai ya ce ma kunna na tsalhun an zalika mu ba ma tambayar su shi ne mai gonar ko ba shi ne mai gonar ba su dai mutanen sham in suka zo mana nan sai mu ce in za ka dawo baki ga kuɗi na ina son alkama buhu uku ka tsoro a ka baƙi ka kawo mu to ba mu tambaye ba ma tambayar su shin su ne masu gonar shi ne abin nan man kana asluhu indahu ma'ana shi ne mai gonar mai zar'in mai komai ko kuwa sai shi mu ba ma tambayar su kawai dai muna wannan yarjejeniya da su an gane wannan wannan ya nuna maka ashe ba sai mutum yana business din kaza Ya ku yi da shi ba kawai amma kasancewa ɗan kasuwa ne sawa'un irin wannan yake ko irin wannan ba ruwanka amma dai ga sharaɗi abinda muka shi ne ga kuɗi na zan baka za a kawo min kaza a lokaci kaza an fahimta yawwa to sai ce sun sani sannan suka aike ni ila abdurrahman ibn abza zuwa abdurrahman ibn abza fasa'altuhu shi ma na tambaye shi kwakwala sai ya ce kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan sallallahu alaihi wasallam ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan sallallahu alaihi wasallam yuslifuna suna yin salami wa lam nas'alhum ba tambaye su ba alahum harsun amla suna da gonaki ne ko ba su da gonaki ba a tambaya kawai in dai mutum ya yarda a yi business ɗin da shi to shi nan sai a sharaɗin da shi kuma a jira lokacin da aka yi na wannan ajali ya kawo kun bai kawo ba sai a nene shi a shari'ance an fahimci abu insha Allah duk wannan dan ya nuna mana ne babban abin da yake ciki shine halacci na sauƙaƙa ƙofofin samun kafital yadda mutum zai boostin kasuwarsa an fahimci wannan yawwa shine babban abu duk ko a zamanin yanzu da suke tattauna kan salam transactions a financial eh, institutions da ake da su yanzu a bankuna suna da shi suna tattaunawa a bankunan musulunci suna da wuri ko department ko section da ake salam section aikinsa ka zo banki zai ba da kuɗi a je a sayo kaza yawwa ko su kuma su sayar ma wani ko makamancin wannan duk gwargwadon hali don haka dai ya halatta mutum ya zo ya karɓa sai ya je ya yi amfani da kudin kaga dai an ba shi kafital yauwa shi kuma sai ya kawo kaya to kuma dama abin nan haka ɗin akwai sauƙi na fita daga riba yauwa domin in banki suka baka kuɗi sai ka dawo musu da kaya to ko an samu bambanci tsakanin farashi da kayan da kuɗin wannan ba matsala saboda exchange ne tsakanin kuɗi da commodity babu riba a ciki mun san wannan dama amma inda kuɗi za ka dawo da shi to bai halatta a baka naira goma ka dawo da naira goma sha ɗaya ba sunansa mene riba insha Allah kun gane wannan to da haka salamin kofa ce ta sauƙaƙa wa samun capital da kuma bukin kasuwanci insha Allah ta'ala tare da amana oh? yau tare da amana wani hadisi kamar da muka ji buhari ne ya ruwaito shi Allah amfane mu to mu koma inda muka tsaya wancan mako bayan ya faɗi ma yustafadu ya ce yushtaratu fi salami ma yushtaratu fi bai'i duk mun karanta nan lamba ta ɗaya zamu bayan duk ya faɗi wannan abin da zai yi shine yace wa akubu a hamma ash-shuruti min al ma'ana daga wannan hadisin da yake tare da mu za mu ɗauko mafi mahimmancin sharuɗa da za a fahimta al'awwal sharaɗin farko a salami an yi bayyana ƙaduru al-musallami fihi ba ku ji akwai al-musallam fihi abinda ake ƙulla transaction ɗin a kansa shi kenan kenan kayan yawwa shi kuma mai akwai kuma mai yin salamin shi ne wanda zai bayar yawwa almusallam lahu shi kuma mai karɓar kuɗin wanda zai kawo kaya yawwa don haka fihi ana nufin fil'a abin da za a kawo kayan da za a kawo an yi bayyana ƙadara ko an yi bayyana ƙaduru almusallami fihi shi abin da ake salamin dangane da shi to a bayyana gwargwadonsa da mikiyalihi au mizanihi a shari'ai ne yawa da awunsa na kwano ko awunsa na nauyi da aka sani a shar'ance in kana makilan au mawdunan in abu ne da ake dilin da shi ta hanyar awun kwano ko kuma abin ta hanyar awu na nauyi au bi zar'ihi ko kuma in wato faɗi ne zira'i yawwa in kana mimma yuzra'u in yana cikin abinda ake sanin awunsa da zira'i mm, shine yadi ko mita da sauransu au bi addihi ko da lissafi adadi 1 2 3 shine addihi in kana mimma yu'addu in yana cikin abinda ake lissafawa wala يختلف ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما نن shi abinda da ake lissafawa ɗaya biyu uku to ba a bambanta tsakanin babba ko ƙarami tun da adadi ake kallo yauwa yanzu misali in doya ce ba za ka zo ka ce manya-manya guda kaza ba ko kankana yawwa kawai kankana ce amma kuma komai ana yin sa gwargwadon hankali yawwa. na yau ita ma akwai lamba lamba ko masu harkar sun sani eh, sa a ai dama in za ka shiga cikin wani abu na kasuwa ka bi shi ta hanyar waɗanda suka san filin yauwa za su ce mu a irin istilahin da muke amfani da shi a kasuwarmu kaza da kaza ake cewa to in za ka yi amfani in za ku shiga wannan sai ka tambayi istilahin nasu kuma a yi ware-ware sosai yadda da kai da wanda zai kawo kayan duk kun san me ake magana a kai kuma sai a rubuta a akadin kowa sai sa kar ka je kana magana da wani language da wani yare ko da wani istilahi shi kuma ya ce ni na ɗauka kaza kake nufi a'a to anan sai a samu cuta Yau tun farko kowa ya tabbatar da cewa abinda na fahimta shi ka fahimta wannan a cikin harkar kasuwanci wani abu ne da malamai suke faɗa very vital mai muhimmanci ne sosai a harkar kasuwanci ka bar abokin kasuwancinka ya gina wani abu a kan azamshin komai a fito da shi ba zato a ciki ba maganar zato bane domin nan gaba za a zo a ce kaza sai ce a'a aini na ɗauka kaza ake nufi hmm. ko saboda ya kasa ko saboda cin amana sai ya face sai ce a ah, to ai da kace kaza in an faɗi kaza ai wani lokacin kaza ake nufi fito da abin kuru-kuru kuru Ya ah, yace wala yakhtalifu al-ma'dudu bil kibri aw as-sighri aw ghayrihima ikhtilafan zahiran yawa kada ya zama ya bayyana ah, wato sabani bayyananne tsakanin babban da karamin yawwa kamar doya da kankana ɗin kada ya zama bambancin yayi yawa misali mu ittifaki akan kaza kawai sai duka je kawo min kankana in mutsi mutsi sai ka ce ai duk kankana ce sai a ce a ai ba haka ake ittifaki ba kowa ya san a hankali ai dole bai za a samu mix wata tafi wata girma reasonably dai yawa abu na biyu an ya kuna mu'ajjala sharaɗin shine ya zama tun farko yarjejeniyar ta ajali ce ajali ma'ana ba yanzu za a kawo kayan ba eh, ba yanzu saboda dama ai istisna'i ne na abinda za a yi cinikinsa babu shi Inda aka ba da dama to ashe dole ya zama nan gaban ne za a kawo shi ita wala budda fil ajali an ya kuna ma'aluman shi ma ajalin dole ya zama sananne eh, fala ya siku ba a yin sa take shine hala in baka kuɗin yanzu ka bani a kira shi sallami a'a in na baka yanzu ka bani yanzu sunansa ne albai ul'adi sunansa ciniki wato na al'ada da aka sani Ya ce wala ila ajalin majihuli kuma kar ya zama ajalin ba a san shi ba kar ka ce nan da nan gaba zan kawo ma ka kawo min nan gaba eh, wannan ba a yadda ba dole a sa rana eh. wata kaza don haka ran karshen wata kaza ina jiranka mm, kuma a rubuta duk kuma a yi amfani da watan da za a fahimce shi eh, misali ran 27 ga watan safar a kawo kaza eh, kar a ce shi ma karshen kawai watan safar eh, wani zai ce ah, a 27 ƙarshe ne da takwas ma ƙarshe ne da tara ma ƙarshe ne a'a a yi ta'addi komai ya zama specific da kuma definite a fito da shi kuru-kuru abu na uku shara'i na uku ke an yi ƙubaba saman bi majalisil aql lalle sharaɗinsa shine kuɗi a karɓa a mahallin da aka yi yarjejeniya ma'ana yanzu da muka yarda da abun to a nan yanzu za a bada kuɗi in transfer ce ma za a yi in kashi za a bayar to a lokacin agreement din a lokacin shi mai bada kuɗi zai bada kuɗinsa an gane yace wa hadha ma'khudun min qawlihi falyuslis an fahimci wannan ne daga cikin fadin sa a hadisin da yake falyuslis da anna salafa huwa al domin abin da ake nufi shine ciniki allazi ujjila nuhu. wanda aka gaggauta bada kuɗinsa wa ujjila masmanuhu kuma aka jinkirta abin da za a sayar ko gane wannan ko ujjila bil aini gaggautawa ujjila bil hamza jinkirtawa yawwa ujjila samanuhu ko wa ujjila masmanuhu hmm. haka ya kamata karanta kun gane kuma zancen ko yau larabci na kan baka iya faɗan ainun ba duk idan daga bakinka za a ɗauki harafin hakan kuskure haka eh, ba a ɗaukar waɗannan su ma abubuwan ya zama inda kokonto eh, sai ka san cewa me aka faɗa hmm. abu na hudu an yi sallama fi dimmati lafil ayani ya zama abin da za a yi a ba ayyanannen abu za a yi cinikin a kansa ba a abu ne da zai liability yana kan wuyan shi mutumin da zai kawo ke wa haza huwa allazi sawwaga al-aqda wannan shine abin da ya halatta cinikin ya zama ya halatta wa in kana wafa'uhu min shay'in ghayr mawjudin inda al-ba'i duk da cewa biyan wannan haƙƙi yana kan shi wannan mai sayarwan ne yauwa kuma abin da zai kawo ɗin gairu maujudi baya tare da shi a lokacin yauwa to kuma dama wannan shi ne yake halatta cinikin ya zama da wannan sura ɗin ana fahimta ya ce wa inna ma saufa min simarin zai biya ne daga 'ya'yan itace auzuru'in ko kayan shuka wanda ke wanda suke lam tujad waqtal aqdi wanda a lokacin agreement din babu su eh dole ne zama abun babu shi eh sai nan gaba za a je a kawo shi kuma a faɗi nan gaba din lokacin yaushe ne wa bi hada tabayyana anna salama lam yatanawalhu annahu fi qawlihi hanin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi da yace wala ta bi ma laisa inda kar ka sai da abin da baya tare da kai to bai shafi salami ba yawwa kuma da insha Allah ba kuma manta ba cewa shi salami istisna'i ne daga wannan hadisi yawwa shi yasa yake da muhimmanci sanin ah, ilimin hadisi da sharhinsa dole zama a jegun malamai a zauna a gabansu a koya yawwa ka wanne hadisi ne am kuma menene wanne hadisi ne ya taksisinsa ko yawwa wanne hadisi ne a mutlaq wanne hadisi ne ya yi hmm. waɗannan ilmomin A tilas ne ga duk mai magana da sunan ilimi yawa a je makaranta a koyi usulul fiqh eh, lalle ilimi ne da tilas mutum ba zai taba zama malami ba sai da shi eh, in baka san shi ba kuma sai ka taimaka wa kanka ka taimaka wa al'umma ka daina sa baki a tattaunawa ta ilimi Allah ce muke yace wa bi hada yawa yace wa annal aqda alaihi wafqal qiyas kuma sannan wannan yarjejeniyar akan wannan ta dace da hankali ba ta saba ma hankali ba daidai ne ba shi da matsala shine kiyasin da yake nufi a an yace hadhihi ahammu shuruqihi almu'tabara wannan sune mafi muhimmancin sharuɗan shi salami wanda ake lura da su وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر قيود وحدود ليس عليها دليل واضح wasu malaman sun sanya sharuɗa da kaidi sun ɗaɗɗaure harkar da conditions masu tsanani wanda babu dalili a kansu yace kar a tsananta wa mutane akan harkar a sharuɗan tsanani akwai wasu da suka kawo sharuɗan suna gaba sai mun shiga hadisi na gaba ba mu bashi zuwa zaman mu na gaba mai amfani da wannan damar wajen bayanin wasu daga cikin sharuɗan kamar da wasu malaman suka ambata su na ambata mana su a nan eh, na farko dai wannan ciniki kamar da na ambata mana ana kiransa ne bai ustala ana kiransa bai ustala yawwa ah, kuma ana kiransa bai'ul mahawi bai'ul ne al-mahawi eh, bai'ul mahawi ma'ana cinikin bukata wanda bukata ce ta tilastawa a ko mai sayan ko mai sayarwar shiga cikinsa ana fahimta? yawwa bai'ul mahawi saboda ah, bai'in ga'ib ne bai'in abin da baya nan shi ko bai'in abin da baya nan ai kun ga akwai rikici a ciki asali a cikin abin da muka karanta na shurutun bai'i ai akwai maganar labuda an ya kuna ma'aluman ko wala budda an la yawa an la yakuna fihi gharar wala jahala kada ya zama akwai ansatinci kada ya zama akwai jahilci to yanzu abin da baya nan aka kulle cinikinsa yanzu ka ɗauki kuɗi ka miƙa ai ga akwai wannan risk ɗin ko ba haka ba yawwa to amma abin da ya halatta shi shine bukata yawwa bukata ce ta halatta shi kalmar bukata ina son in ta'aliki a kanta a shin bukata tana sa kawai in ka shiga bukata sai ke wa kanka fatawa abin da shari'a ta hana sai ka ce bukata ce ni in halatta kar a fahimci wannan a'a shari'ar ce ta halatta saboda bukata don haka duk abin da aka hana shi kuma shari'ar ba ta halatta saboda bukata ba to ya buka muharrama ku fahimci wannan sosai yan ka karka zo ka ce irin yadda za ka samu uh, wasu waɗanda suka tsora ma kansu cewa sai sun sauƙaƙa wa mutane addini komai kawai za su sauƙaƙe shi halal ne kai musu fatawa suka ga sun ba wa kansu dama abinda shari'a ba ta ba su ba su yi taɗiyidi su yi taƙfisi kawai sai su ce ai maslaha ce shari'a ba ta yadda da wannan ba yauwa duk abin da yake shari'a ba ita ta kayyade ba to kar ka kayyade ana fahimtar abu yauwa domin malami in muka ce an bar wa malamai su ne za su halatta ko za su haramta gwargwadon maslaha to daga an samu son zuciya to shi ke nufa addini ya lalace ko ba haka bane yau dole ya zama akwai abin da zai haɗa mu wuri guda nassoshin nan su ne za su haɗa shi sa mu tsaya akan abin da jumhurin musulmin duniya suka tsaya a kansa kafa hujja da ƙur'ani kafa hujja da hadisi kafa hujja da ijma'i abinda sahabbai suka ijma'i kai, kada wani ya zo ya buɗe wani abu yanzu ya ce to ai a zamanin yanzu ba zai yi kaza da irin dai in ba kuma ta ba mun tattauna wannan a maganar mu akan hadasiyu yawa mutum ya buɗe kofar ya taba da fatawa yana halatta wa mutane abubuwa wai addinin nan fa mai sauƙi ne kawai je kai abinka wannan ba maganar malamai ba ce eh, ba maganar lafazin ba na malamai ba eh, Allah ya kyauta eh, kuma sannan abin da babu ijma'i a kansa za a iya kiyasi to kiyasi kuma yana da sharuɗansa yana da sharuɗa yana da arkan ɗinsa yana da komai kuma malamai sun tattauna komai da ake bukata a kansa a yadda za a san illar ke sa yana da misali alwasful mu'tabar da sauransu duk waɗannan abubuwan mutum ya je zauna ya karance su ya san su kuma sannan a kiyayi fatawa fardiya yau individual fatawa a kan issues din da suke na dukkan al'umma ne ban sani ko kun gane ne duk abinda ya shafi al'umma baki ɗaya. to kar ka ɗora kanka ka riƙa fatawa kai kaɗai a kai mu ba mu yarda da kaza ba za a fita zanga-zanga za a yi kaza za mu je wuri kaza al'ummar musulmi ba za su ba su suka wakilta ka ba kuma ba kai kaɗai ne malami ba ba kai kake ba kai ne mai mufti da al'umma suka yarda da su ba da suka yarda da kai baki ɗayansu akan duk abin da ka faɗa shi ne shari'a an fahimci wannan yana cikin abin da ke kawo mana tashin hankali a ƙasar nan tamu yau kowanne malami sai ɗauki nauyin matsala yanzu nan ya ɗauka cewa shi ne maganinta duk abin da ya faɗa shi ne ƙarshe kuma ka saba masa a shiga tashin hankali yauwa za ka a kiyaye alfatawar fardiyya mu riƙa ƙoƙari muna tuntuɓar junanmu eh, in kai karatu saboda eh, kwanya da Allah ya baka da zaren gwana da iya hadda da leƙe-leƙe da istihadi da karatu ba ka bacci kai ta karatu sai ka hango wani abu wanda sauran al'umma ba su sani ba to kafin ka zo ka faɗe shi a gun wa'azi ka tuntuɓi yan uwanka malamai yau sai ku yi waya ni ku na fahimci kaza ya kuke gani ce eh aiko kaza eh ni ma na taɓa gani malam wani ya ce kaza ya ce kaza amma fa akwai kaza bari turo ma littafin sai duba sai gani ce oh ashe haka ne sai ka ya shuru ya faɗi wannan abu ba amma daga ya binciko har ya zo ya fantsama sai ya gaya wa da mai hankali da marar hankali sai kuma sai ka ga an shiga rikice-rikice An fahimci wannan abu ɗala an kai zurfin karatunka don Allah ka rika tuntuɓar 'yan uwanka kuma duk abin da ya shafi ko gari ko ƙasa baki ɗaya to a rika haɗuwa akwai majalisi na fatawa yawwa sai a tura musu a ba su dama su duba wannan abu su bincike ne ƙwararru ne amintattu ne a ilimi dai yawa da sun san girman kafa hujja to sai a ba su sai su haɗu da kaza da kaza da kaza saboda maslahar zaman lafiyar al'umma musamman abin da ya shafi zaman lafiya eh, zaman lafiya ba ko ake magana a kansa ya faɗi wata fatawa akan za a yi kaza mu ba za mu yarda da kaza ba a'a ku haɗu sai ku ba da zance ɗaya sai a gan kuma da ƙarfi da ƙima Allah sa an fahimci magana ta wannan dai na dubba ne na shigo da su cikin salami ba zancen salami ba ne kuma an nuna lokaci ya yayi ah, bai mahawi nake ambatawa ko to da sharuɗan ne sun kakkasa sharuɗan akwai shuruɗu ra'asil mal sun ware shi kafital ɗin da za a bayar a salami yana da nasa sharuɗa kuɗin da za ka bayar yanzu ɗin nan kafin zancen lokacin kawo kaya shi kansa almusallamu fihi shi ne kayan da za a kawo shi ma da sharuɗansa shi kansa akadin agreement din shi ma da nasa sharaɗin zan karanta mana da gaggawa da cikin minti tsaye haka ko biyu shi kuɗin da za a gabatar shi ne ra'asul mali an ya kuna ma'alumar jinsi ya zama jinsinsa sananne ne in naira ce a sani in dala ce a sani an fahimta yawwa in sefa ce a sani riyal ne a sani duk a san kuɗi yawwa zinare ko azurfa ko meye a sani ma'alumar kadar ya zama kuma an sani naira kaza ne miliyan kaza ne motar da kun ana zancen mota misali to miliyoyi dama za a yi zance harkar gona ita ma tana akwai ta miliyoyin akwai kuma ta ƙasa da haka to duk menene a faɗe shi a nerance yauwa kuma ya zama ma'aluman nau'i nau'in sama shi ma a sani Eh, bayan an san jinsi a san nau'i yawwa iri kaza ne misali zinare ne mai kaza da kaza yawwa in kuma dala ce kaza yawwa naira ce kaza wani kuma dama nau'in sa ɗaya ne kamar da muka sani kamar kuɗi namu banknotes da iri ɗaya na hudu an yi bayyana a bayyana siffa siffarsa yawwa shi ma ma'ana transfer za a yi kashi za a yi waye za a yi duk ya zama an san waɗannan abubuwa sannan kuma an a bayyana kuma sannan abun mai kyau ne ko ba mai kyau ba misali in dinari ne ko azurfa ai wani ya fi wata kima wani ya fi wani kima to a bayyana nau'in irinsa hmm. an yi sallama fi majalisi yauwa kuma sannan kuɗin a yadda yarjejeniyar za a mika kuɗin ko a yi transfer ko a miƙa kashi shi kuma al-musallamu fihi a bayyana jinsinsa a bayyana nau'insa a ce alkama ce yawwa alkamar yar gari kaza shine nau'i an gane jinsinta kuma zama alkama in gero ne shi ma a faɗi kaza sai a ce kuma ɗan gari kaza ko mai kala kaza ko mai wace da kuma siffarsa shi ma a bayyana da kuma ƙadarinsa ma'ana dai duk abin da zai kawar da jihala to a tabbatar da shi sannan kuma Allah ya kuna isalami ahad wasai illati ribal fadli kar a samu wani abu mai siffar riba wato ribal fadli na abin da ya shafi kailan da sauransu shi kuma ajali ya biya daga cikin sharuɗin har yanzu an ya kuna mu'ajjala dole ya zama cewa ba take za a yi shi ba da ajali za a yi sannan kuma an ya kuna jinsul musallamu fihi maujudan fil aswaqi shi abin da ake yarjejeniyar a kansa akwai irinsa a kasuwa kar ka je ka yi imajinin abin da ba a yi shi ba ko ka ce a kawo maka shi yau dole ya zama cewa wannan abin an san shi akwai shi yawa in mota ce an san akwai irinta eh. yanzu kun ga akwai mota mai fetur akwai mai gas akwai mai caji akwai kila akwai kuma wata wadda ai ne zai zo nan gaba ya bayyana to kar ka zo ka yi mafarkinta ka ce irinta kake so bayan yanzu babu ita yawwa abinda babu shi ba dama a iya masa kima a ce kudinsa kaza duk waɗannan dai suna cikin sharuɗa sannan eh, sharaɗi dangane da akadi suka ce shi sharaɗi ɗaya ne kada a samu khiyari a ciki wannan abun jumhur shine da hanafiya da shafi'iya da hambaliya a wurin imam malik yana ganin ya halatta khiyaru sharɗi me khiyaru sharɗi a ce da sharaɗin kaza to ba a san sharaɗi ya zama an ya kuna khaliyan mina sharɗi babu wani sharaɗi da zai kawo kare ce to zan kawo fa amma in damuna ta yi kyau sai a ce a wannan zancen babu shi <laughs> hanya ce ta za a jille yauwa to duk ba wannan hmm. kawai yadda zai ɗauki liability yana kansa to yana kansa wannan dai kokari ne na ku fahimci topic din insha Allah Allah sa an gane gwargwadon hali insha Allah ta'ala dole mu tsaya nan saboda lokaci ya ƙure ma ji tambayoyinku insha Allah sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa